Filibiyawa Sura ta biyu In akwai ƙarfafawa a cikin almasihu, in dai da ƙarfin rinjaye na ƙauna, in har da tarayyarku ga ruhu, da soyayyarku da kuma tausayinku, to albarkacinsu ku cika safarin cikina da zaman ku lafiya da juna, kuna ƙaunar juna, nufin ku ɗaya, ra'ayinku ɗaya. Kada ku yi komi da son kai ko girman kai. sai dai da tawali'u kowa yana mai da ɗan uwansa ya fi shi ku kada ya kula da harkar kansa kawai sai dai ya kula har ta ɗan uwansa ma ku ɗauki halin almasihu yesu wanda ko da yake a cikin surar allah yake bai mai da daidaitakar nan tasa da allah abar da zai rike kankance ba sai ma ya mai da kansa baya matuƙa ta ɗaukar surar bawa da kuma kasancewa da kamanin ɗan adam da ya bayyana da siffar mutum sai ya ƙasƙantar da kansa ta wurin yin biyayya har wadda ta kai shi ga mutuwa mutuwar ma ta gicciye saboda haka ne kuma Allah ya ɗaukaka shi mafificiyar ɗaukaka ya kuma yi masa baiwa da sunan nan da yake birbishin kowane suna domin dai kowace gwiwa sai ta rusuna wa sunan nan na Yesu a sama da ƙasa da kuma can ƙarƙashin ƙasa. kowane harshe kuma ya shaida Yesu almasihu Ubangiji ne domin ɗaukaka Allah Uba. Saboda haka, ya ƙaunatattuna, kamar yadda a kullum kuke biyayya, haka kuma yanzu, ku yi ta yin aikin ceton nan naku da halin ban girma tare da matsananciyar kula, ba ma sai ina nan kawai ba, har ma fiye da haka in bana nan. Domin Allah shi ne mai aiki a zukatanku, ku nufi abin da yake kyakkyawan nufinsa. ku kuma aikata shi. Komi za ku yi, kada ku yi da gunaguni ko gaddama, don ku zama marasa abin zargi, sahihai, ‘ya'yan Allah marasa aibu, a zamanin mutane karkatattu, kangararru, waɗanda kuke haskakawa a cikinsu kamar fitila a duniya, kuna riƙe da maganar rai kankan har a ranar bayyanar almasihu in yi takama cewa himmata da famana ba a banza suke ba. ko da za a tsiyaye jinina a kan hadaya da hidima na bangaskiyarku sai in yi farin ciki in kuma taya ku farin ciki ku duka haka kuma ya kamata ku yi farin ciki ku kuma taya ni farin ciki ina sa zuciya ga ubangiji yesu in aika muku da timoti da wuri don nema in ƙarfafa da samun labarinku ba ni da wani kamarsa wanda da sahihanci zai tsananta kula da zaman ku lafiya. Dukansu sha'anin gabansu kawai suke yi, ba na Yesu almasihu ba, amma ai kun san darajar Timoti yadda muka yi bautar bishara tare, kamar ɗa da mahaifinsa, shi ne nake fata in aiko, da zarar na ga yadda al'amarina yake gudana, na kuma amince har ga Ubangiji, nema da kaina ina zuwa ba da daɗewa ba. amma na ga lallai ne in aiko muku da abaforoditas ɗan uwana, abokin aikina, abokin fama na kuma, wanda kuka aiko ya yi mani ɗawainiya. Yana begen ku duka, har ma ya damu kwarai don kunji ba shi da lafiya. Lalle ya rashin lafiya, har ya yi kusan mutuwa, amma Allah ya ji tausayinsa, ba kuwa shi kaɗai ba har nima, don kada in yi baƙin ciki akan baƙin ciki. saboda haka na ɗaukanta ƙwarai in turo shi domin ku yi farin cikin sake ganinsa ni kuma in rage baƙin cikina don haka sai ku karɓe shi da matuƙar farin ciki saboda ubangiji ku kuma girmama irin waɗannan mutane domin ya kusa ya mutu saboda aikin almasihu yana sai da ransa domin ya cikasa ɗawainiyarku gare ni.